kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta sanya cewar ba za ta ba wa 'yan najeriya izinin shiga kasar wato visa a 'yan kwanakin da suka bata wanda ya jawo koke da dama daga 'yan najeriya kasancewar akwai masu yin harkokin sana'a da sauran zuwa yawon buɗe ido daga najeriya wannan abu muna so kama mana ƙarin bayani to na farko dai tukuna mu dai a hukumance ba su gaya mana cewa sun hana 'yan najeriya zuwa ƙasarsu ba a hukunce ba su gaya mana haka ba ko da na ji wannan labari na kira ambasadansu na tambaye shi ya kuma musanta ya ce wallahi shi ba shi da shi kan shi ba shi da labarin wannan abin da ake faɗi ya iya nuna mini cewa ko shekaran jiya akwai 'yan najeriya da suka samu visa na zuwa ƙasarsu nan ita uae ke da kake faɗi saboda haka shi a hukunce ba a gaya masa cewa an hana 'yan najeriya shiga ba amma babu shakka na ga a social media na ga abin ana ta yada abin nan cewa da najeriya da wasu kasashe guda kusan su 23 kenan cewa ana hana su visa or something zuwa uae abin da nake so 'yan najeriya su gane shine kowace kasa fa tana da ikon ta tsara dokokinta ta ce ga wanda zai shiga kasantar da ga wanda ba zai shiga ba tana yawa ma a baka bisan in ka je sai ka je shiga su hana ka suna da wannan iko haka yadda mu ma muna da wannan ikon ko da an baka bizan kana iya shiga zuwa airport a nan abuja immigration su hana ka shiga wataƙila suna da wani uh, labari o da ala wanda kai ba za ka sani ba akwai abin da 'yan najeriya da ke zaune da a ƙasashen waje da ke zargin cewar najeriya kan bar su da halinsu ko kuma kan nuna halin ko in kula dangane da halin da suke ciki musamman in sun shiga wani irin uh, ko wasu irin matsaloli a can kasashen da suke zaune shin ya gaskiyar wannan lamari na kyale su da najeriya ke zan soma da cewa wannan dai ba gaskiya ba ne sannan kuma na biyu abin takaici shine mafi yawancin 'yan najeriya ba su ma damuwa da cewa akwai eh, ofishin jakada a kasashen ma da suke zaune ba su mu'amala da ita wannan ofishin jakatancin mu ba su ma damu su san cewa akwai ta ba sai in ta ɓaci mafi yawancin lokuta za ka tarar ba ca ne duka ba amma mafi yawancin lokuta za ka ga cewa ma in ka bincika abin takaici shine sai ka ga cewa ba su da gaskiya amma kuma ba ca ne duka kowa haka yake ba ko kuma a duk lokuta haka abin yake ba a'a muna iya kokarin mu duk inda muke da embassy ma'aikatan nan namu an yi training nasu sun san cewa aiki na farko da za su yi su tabbatar da cewa sun kula sun kuma lura da rayuwa da jin daɗin duk ɗan najeriya a inda suke aiki jas mako nan da ya shige na san kana labarin sun tattara 'yan najeriya da dama wayanda ba su da takardu domin abubuwan da abin takaici kuma da kan faru kenan wasu su za su je ba su da takardun zama a an ba su um, izinin zaman su wuce lokacin ba za su dawo ba su shiga irin wasu sun je suna sai da giya wasu sun je suna karuwanci abu irin ɗabi'u waɗanda su ba su amince da su ba kuma kowace ƙasa in kaje dole ka mutunta dokokinsu to irin waɗannan aka tara su kusan su ɗari biyar da wani abu muka, muka, muka kwaso su inda ba inda damu da lafiyarsu da jin daɗinsu ba kaga ba za mu damu da su ba amma president buhari ya ba da directives mu tabbatar ko dun a tsare mutuncin ƙasar nan da kuma mutuncin 'ya'yanta ya ce mu maza a je a kwaso su a maido su gida